bari ka ji in gaya maka na fi karfin wulakanci ka san ba a yi min na ɗauka wallahi sai in iya yaga mutum Allah ko ta yaya za a yi ta kashe aurenta kuma ta ki zama a gidansu saboda tsabar shigantaka musaya yana ga labarin duniya bai karewa